Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimani ya race tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata tara ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Loki Irabu ya ce sun samu nasarar kama 'yan ta'addan nan da suka kai hari a majami'ar Katolika da ke Owo a jihar Ondo. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loki Irabo, ke bayyana cewa sun cafke 'yan ta'addan nan na iswap da suka kai farmaki a majami'ar katolika ta st francis da ke owo a jihar ondo za kuma ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da samun masu dauke da cutar kyan biri wato monkeypox a najeriya gwamnati ta gudanar da wani taro na gaggawa domin ilmantar da ma'aikatan lafiya matakan tunkarar wannan cuta. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru tsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun kashe Falistanawa uku. tare da raunata wasu da dama a wasu harbe-harbe da aka yi yau talata a lokacin wani samame da aka kai a birnin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye ji ma'aikatan lafiya ta palestine harbe-harben dai sun faru ne kwana guda bayan wata yarjejeniyar ta buɗe wuta da ta kawo ƙarshen faɗan da aka shafe kwanaki uku ana gabzawa tsakanin isra'ila da ƙungiyar jihadi a zirin gaza 'Yan sandan Isra'ila sun ce jami'an tsaro sun killace gidan Ibrahim al-Nabulsi wanda suka ce ana neman saruwa a Jallo a yammacin gabar kogin Jordan a tun daga farkon wannan shekarar. Sun tabbatar da cewa an kashe al-Nabulsi ne da wani 'yan gwargwarmayar palestino ne a wani harbi da aka yi a wurin. Kuma sojojin sun gano makamai da bama-bamai a gidansa. Rasha na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen Bakhmut da Avdiivka da ke gabashin yankin Donetsk a cewar wani janar ɗin sojin Ukraine da safiyar yau Litinin. Wannan na faruwa ne yayin da makiyan ke kokarin haddasa asara mai yawa ga sojojin Ukraine. Rundunar sojin saman Rasha ta kai hare kan cibiyoyin soji da ke kusa da Donetsk a wani mataki na taimakawa masu harba makaman atileri da sauran fafatawa da ake yi ta ƙasa da nufin kakkaɓe rundunar ukraine daga fagen jami'an leƙen asirin birtaniya sun yi gargaɗi a ranar 8 ga watan agusta cewa rasha na amfani da nakiyoyin fatattakar mayaka a donbass lamarin da ya harfar da haɗari ga sojojin da fararen hula a yankin tantance rahoton abubuwa da ke faruwa a fagen daga game da bangarorin biyu a wannan yankin da ke saurin sauya salo abu ne mai wahala To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane bakwai ne suka mutu a ciki da wajen birnin Seoul na ƙasar Koriya ta kudu cikin dare, kamar yadda hukumomin suka bayyana a yau talata. Bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kakkaɓo wutar lantarki ya haifar da tsantsi tare da malali hanyoyin mota da na jirgin ƙasa. Yankin kudancin birnin Seoul na ta samun ruwan sama da ya haura sama da milimita 100 wato inci uku da digo tara a cikin kowace sa'a ɗaya a yammacin jiya litinin inda wani yanki na birnin ya samu ruwan sama da ya haura milimita 141.5 wanda shine ruwan sama mafi muni cikin shekaru da dama a cewar hukumar hasashen yanayi ta koriya ta kudu wato kma ruwan sama da ya taru a sol tun tsakiyar daren litinin ya tsaya a milimita 420 har zuwa karfe biyar na safe yau talata ana kuma hasashen ƙarin ruwan saman a cikin birane kuma gundumar gangnam mai yawan gaske na al'umma wasu gine-gine da kantuna sun cika makil da ambaliya kuma ba su da wutar lantarki yayin da ƙananan motoci da motocin bas-bas da tashoshin jirgin ƙarƙashin ƙasa suka nutse lamarin da ya sa mutane suka makale. An yi nisa da batun zaɓe yau talata a babban zaben shugaban ƙasar Kenya da ba a saba gani ba, inda wani irin adawa da ya daɗe yana samun goyon bayan shugaban ƙasar ya fuskanci mataimakin shugaban ƙasa mai kakkausar murya wanda ya bayyana kansa a matsayin na waje kuma mai ƙwazon nema. Ana ganin za a yi kare jini biri jini a wannan zaɓe kuma wannan ƙasa wadda tamkar cibiyar tattalin arzikin gabashin Afirka ce na iya fuskantar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a karan farko. Batutuwan tattalin arziki kamar cin hanci da rashawa na iya zama mafi mahimmanci fiye da rikicin ƙabilanci wanda ya nuna kuri'un da aka yi a baya tare da sakamakon masu ban mamaki. ƙasar Kenya ta yi fice a tsarinta na demokradiyya a yankin da wasu shugabannin suka yi ƙaurin suna wajen daɗewa kan haragar mulki na tsawon shekaru da dama kwanciyar hankalinta yana da mahimmanci ga masu zuba jari na kasashen waje masu tallakan tituna da makwabtan kasashe masu fama da rikici kamar habasha da somaliya ɗaruruwa masu kaɗa kuri'a ne suka yi jerin gwano sa'o'i kaɗan gabanin buɗe rumfanin zaɓe a wasu wuraren. da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Lucky Irabo ya ce sun samu nasarar kama 'yan ta'addan nan da suka kai hari a majami'ar Katolika da ke Owo a jihar Ondo. General Irabo ya tabbatar da hakan ne a lokacin da yake tattaunawa da wasu manyan 'yan jaridun kasar tare da bayyana sunayen 'yan ta'addan. Wakilin murya Amurka da ke Abuja, Hassan Maina ya aiko mana da rahoton. Starting with the our church attack, we have arrested those behind that dastardly act. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Rabo, ke bayyana cewa sun cafke 'yan ta'addan nan na ISWAP da suka kai farmaki a majami'ar Katolika ta St. Francis da ke Owo a jihar Ondo. Mun maso mu nuna su duniya ta gansu. To amma saboda har yanzu muna gudanar da bincike. amma dai nan gaba kaɗan za mu yi holinsu ba masu kaɗai ba har ma da sauran waɗanda suka mai da kansu wakilan shaidan suka yi ta kai hare-hare a sauran wurare. General Loki Rabo wanda yake tattaunawa da wasu manyan 'yan jaridun kasar da kuma ya ce wani aikin haɗin gwiwa ne na jami'an tsaron kasar ya kai ga gano da kuma kama waɗannan 'yan ta'adda ya bayyana mana sunayensu. On the 7th Ya ce ranar bakwai ga wannan wata an kama Idris Ojo Abubakar dan shekaru 32 a jihar Kogi wanda na ɗaya daga cikin kwamandojin ISWAP da ya tsere daga gidan yarin Kuje. Jimo Ibrahim dan shekara 39 Idris Ojo baya ga taka rawa a harin na Owo na ma kitsa yadda za a ƙara kai ƙarin wasu har-haren shida mukarrabansa kafin a cafke su. Ranar ɗaya ga wannan wata na Agusta kuma mun cafke wasu ƙarin 'yan ta'addan wato Momo Otodo Abubakar, Aliyu Yusuf Iktopo, Awal Isaac Onimisi, Idris Abdulmalik wanda shine babban wanda ya kitse yadda aka tsara da kuma kai hari a farmakin nama jami'ar owo a jihar ondo ranar biyar ga watan yuni da ma karin wani hari da aka kai akan ofishin 'yan sanda na adafi a jihar kogi inda suka kashe 'yan sanda suka kuma tsere da makamansu babban hafsan tsaron najeriya ya ce a halin yanzu ana gudanar da wani bincike na kwakwaf domin gano ainihin abin da ya faru da kuma waɗanda suke ɗaukar nauyinsu to ko mai masana tsaro za su ce akan haka Dr. Yahuza Ahmad Getso mai sharhi ne kan tsaro a Najeriya. wani abu ne abin karfafa gwiwa kuma abin madalla to amma wani hanzari ba gudu ba yan najeriya ba za su taba gasgata sojojin najeriya ba matsawar ba sun iya kaiwa ga dukkanin inda yan ta'addan nan suke waɗanda kullum nake ƙara tabbatar da cewa an san inda suke an san su wane ne kuma an ɗauki matakan da ya kamata a kansu wajen tabbatar da cewa an murƙushe su ba kuma idan har za a iya kamo waɗanda suka kai hari na cocin oyo a jihar oyo to me ya hana kuma a kamo waɗanda suke rike da wato waɗanda aka sata a harin jirgin ƙasa eh, na kaduna abuja zuwa kaduna tun watan maris zuwa halin da muke ciki yanzu da yawa yawan su iyalan su ne suke biyan kuɗin fansa suna karɓar su sannan akwai gurare sama da masu yawa waɗanda a jihohin zamfara da sokoto da neja da katsina da guraren da 'yan ta'addan nan suke damu an san inda waɗannan masu aikata laifi suke amma an kasa a yi ma. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. madalla a da hassan mai na kaina da wannan rahoton To a yayin da ake ci gaba da samun masu ɗauke da cutar biri wato monkeypox a Najeriya, gwamnatin ƙasar ta gudanar da wani taro na gaggawa domin ilmantar da ma'aikatan lafiya da kuma ɗaukar matakan tunkarar wannan cutar. A wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatan lafiya ta Najeriya ta buƙaci ma'aikatan lafiya da su kasance cikin shirin kota kwana domin tunkarar wannan cuta da ke ci gaba da bazuwa a duniya. Daga Legas, wakilin murya Amurka Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani. a wata sanarwa da ma'aikatar lafiyar najeriya ta fitar mai dauke da sa hannun karamin ministan lafiya mr okuman kama nkama na cewa yanzu haka an gudanar da wani taron bita na gaggawa domin horas da ma'aikatan lafiya 477 domin ganin ma'aikatar lafiyar sun tunkari wannan cuta da ke ci gaba da bazuwa a kasar da ma kasashen duniya yanzu haka dai a wata sanarwa da cibiyar kula da hana yaduwar cutuka ta kasa ncdc ta fitar a najeriya na cewa an samu rahoton mutane da suka kamu da wannan cuta ta monkeypox a jihohi 26 na najeriya kuma daga daya ga watan janairun shekarar nan da muke ciki zuwa karshen watan jiya na yuli mutane hudu ne aka tabbatar cewa sun rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta mutanen kuwa sun fito ne daga jihar delta da Legas da ondo da kuma jihar akwa ibom to koya wannan cuta yake da kuma hanyoyin hana kamuwa da shi ko yada shi tambayar kenan da newa dr sadiq abubakar abubakar hussein ita dai wannan cuta ta monkeypox abin da ke haifar da ita ah, shine akwai kwayar cuta ta virus nau'in virus wanda kuma sunan abin da ake ce ma monkeypox a turance that is monkeypox virus to shi ke haifar da wannan cuta kuma akan same ta ne ta yanayin misali mu'amala ko kuma a ce kusanci tsakanin uh, abin nan Um, wanda ke da ita ko kuma dabbar da ke dauke da wannan cuta. Jihar Legas na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke kan gaba wajen masu dauke da wannan cuta inda take da mutane ashirin da suka kamu da wannan cuta. Da kowane mataki mazauna birnin na Legas da ake kirari da cunkus ɗakin tsumma ke ɗauka domin samun garkuwa da kamuwa da wannan cuta tambar kenan da na yawa baban gidamani mani ya ba. Wato wannan cuta ta zazzabin birai ko monkeypox da turanci lalle a wurin tsaro ce ubangiji Allah ne satar da mu gaba daya in dai kaga mutum baya da lahiya ko kuma zaka je inda ake cikaya sai mutum ya ankara ya kiyaye sannan kuma kamar inda muka yi lokacin corona to daidai irin wannan mataki muke ɗauka na kiyayewa ubangiji kuma Allah kiyaye mai kare mu kawo yanzu dai daga watan janairun shekarar nan da muke ciki zuwa watan yuli an samu rahotannin mutane 413 da goma sha da ake kyautata sun kamu da cuta a inda aka tabbatar da mutane da da bakwai. da suka kamu da cutar ɗari da biyar daga cikin maza ne a yanda hamsin da biyu kuma ke zama mata jihohin da ke kan gaba da kamuwa da cutar da sun hada da lagos mai ashirin sai ondo goma sha hudu adamawa goma sha uku sai jihar delta goma sha biyu bayelsa na da sha biyu jihar rivers na da sha daya da kowane mataki ya kamata al'umma su dauka domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ga dai dr sadiq hussein hanyar kiyayewa shine a yi kokari duk wanda aka gani da alamu wannan cuta dai da farko a garzaya da shi asibiti kuma mutanen da ke kusa da shi sai su kokarin kiyayewa na shi ma kuma sai ya kokarin nisantar jama'a yan magana dai sun ce idan kunne ya ji to jiki ya tsira abangiji prim murai amurka daga lagos an gaishe ka baban gida jibril to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana daga Najeriya akan sulhu tsakanin matasan Togri Amina babban birnin jihar Neja. Batun Sara Suka a tsakanin matasan da ke zaune a wasu unguwannin cikin birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Najeriya babbar matsala ce da ta daɗe tana cima musamman mahukuntan jihar Tuwo a ƙwarya. Wannan matsala dai tana yin sanadiyar tafka asara ta ɗimbin dukiya da ma jikkata mutane sannan uwa uba da tafka asarar rayukan jama'a ta babu gaira babu dalili a sakamakon yadda waɗannan matasa ke aukawa mutane da muggan makamai a duk lokacin da wata matsala ta shiga a tsakaninsu musamman ma na unguwannin unguwar daji da kuma unguwar limawa dukkaninsu a tsakiyar birnin minan gwamnatin jihar Niger dai ta ce lamarin yana matukar ta. shi yasa ma ta ɗauku wannan tsari na yin sulhu a tsakanin matasan hardo abdullahi adamu babaye shine babban daraktan ofishin kula da sasanci a tsakanin jama'a da kuma harkokin manoma da makiyaya a jihar Niger da ya zama wakilin gwamnati a taron ya ce duk da yake akwai ƙalubale na shawo kan waɗannan matasa amma suna ƙoƙarin samar masu da aikin yi. Ita dama gwamnatin jihar Neja da dadewa karkashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Naija, Alhaji Abubakar Al Sadiq Sani Bello ana nan ana aiki akan wannan lamari kuma an jajirce a kai a ga cewa wannan abu an kau da shi. Kyau kuma sai gashi shi dan takara wanda yake na jam'iyya mai ci shi Umaru Bago ya zo da kanshi ma wurin taron domin shi ma da kanshi ya goyi bayan gwamnati kuma yayi yi bara'a da waɗannan mutane kuma ya gaya gaya musu su samu natsuwa in suka natsu shi yana da gurin tallafa musu saboda ya ga sun zama mutane wanda jiha da ma Najeriya gaba ɗaya za ta yi alfahari da su. Wannan abu ne wanda ya ba karamin taro bane mai mahimmanci wanda ita gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da shi yau. Da can baya wasu shekaru da suka wuce ah, an yi irin wannan taro har wasu matasa ma sun aje makamai da suka shafi adduna da irin da da sauran wukake haka da sauransu kuma daga baya suka dawo. Akwai wani mataki da kuka ɗauka na ganin ba a sake komawa gidan jiya ba. Akwai matakin da aka ɗauka wanda kaga duka jami'an tsaro na jihar Niger suna wannan guri yau da shi shugaban rundunar 'yan sanda na jihar Niger da da hukumar tsaro na ciki da duk dai jami'an tsaro na jihar Neja dukansu suna wurin nan sun halarci wurin kuma sun tabbatar da cewa duk wanda aka samu da hannu a irin wannan abu to babu sani ba sabo za a yi masa hukunci daidai da laifinsa wanda shi shugaban ma majalisar eh, jihar Neja shi ma yana gurin ya kuma tabbatar akwai doka ma da aka tanada ma duk wanda yake wannan abu za a yi mashi hukunci daidai da irin laifin da ya yi. To dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar karamar hukumar hukumar Cancaga wanda kuma shine ɗan takarar kujerar gwamna a jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Honorable Umar Muhammad Bago da ake yawan alakanta shi da waɗannan matasa ya yi jawabi mai kaushi ga matasan a lokacin wannan taro. Babu ruwana da ta'addanci, babu ruwana da 'yan daba, kowaye aka kama shi a nakasa shi sannan a yi jami'an tsaraya bai isa ba ba wani a garin mina ɗaya da zai ce zai hana mu zama a cikin garin mina ba haife shi ba mun san ku har gidajen ku har inda kuke aiki wallahi za mu bi ku za mu kama ku za mu hukunta ku abin da ya gabata cewa wannan ya yi kaza wancan ya yi kaza yau an share shi babu shi amma daga yanzu za mu ba jama'in tsaro gudunmawa don su yi aiki sosai kuma daga yau an fara kenan muna kira ga masu unguwanni. su ma su je su kira a angonninsu a yi gargaɗe yaran nan ina ikirari da talaka kuma buri burina shine abin da muke nema Allah ya bamu idan ya bamu mu samu ku sana'a mu kai ku makaranta amma wannan abin fa ba zai yiwu haka ba sai mun canza yanzu babu sani babu sabo muna kira da iyayenmu malamai na masallatai angwanni ku hau mun bari ku ƙara jan kunnuwan jama'a da iyaye kowa ya gyara gidan shi Babban daraktan kula da harkokin addinai a jihar Niger, Sheikh Abubakar Beji da ya halarci wannan taro ya ce akasarin zuciyar waɗannan matasa ta samu matsala, a saboda haka akwai buƙatar sanya malamai a cikin lamarinsu. Wannan taro da aka yi don wannan bayani ɗin ba zai iya haifar da lasting solution game da wannan matsalar ba. Har sai idan an yi wasu tsare-tsare na yi ma yaran nan na jan su a jika da kuma yi musu bita ta ya wayar musu da kai musamman a mahanga ta shari'a tsari na addini saboda waɗannan yaran babu shakka idan mun lura zuciyarsu ce ta samu matsala idan zuciya ta samu matsala babu wanda zai iya kani kancinsa in ba wai alkur'ani da sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ina yin wahayi ne kawai zai haka kuma waɗanda Allah subhanahu wataala ya dora akan wannan aiki din su ne malamai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb ce a cikin gangan jiki akwai wata tsoka idan ta lalace dukkan jiki ya lalace idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan kuma ta lalace dukkan jiki ya lalace sai ya ce ku saurara ita ce zuciya tsari da za a yi na a jawo su kusa a karantar da su karantar da su sana'a a nuna musu hadarin waɗannan ta'ammuli da miyagun ƙwayoyin nan da mummunan makoma a kansa to yana ganin wannan shi ne zai taimaka daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin matasan da ke wannan muguwar ɗabi'a ta sa sara suka da suka halarci wannan taro. Sunana Aliyu Umar, amma an fi sani na da Alikere daga unguwan daji Nasarawa Siwot. Mu matasa muna neman zaman lafiya saboda ana shafan wasu wanda ba su ba ba su gani ba. To dama muna roƙon Allah ya kawo mana irin wannan rana to yau gashi Allah ya kawo mana mu da wannan rana rana ne na farin ciki muna murna gashi wayanda da ba mu ma isa mu haɗu mu zauna wuri ɗaya mu ga juna da su ba yau gashi an haɗu ana runguma juna ana wasa ana dariya Allah da mun yi alƙawari mun ba da jini da tsoka da fatan mu in Allah ya dora mu rike amana ko mun yi alƙawari duk wanda ya zo ta da rigima za mu nuna shi a ɗauke shi a kama shi kowa mun san shi kuma kowa ya san mu an san mu an san iyayen mu an san gidan kowa kuma kowa za mu iya nuna inda yake akwai ire-iren abokanan mu da mu din karan kanmu wasu suna kasuwanci jarin bai da yawa muna nema a tallafa musu wasu sana'a ne wasu basi muna nema a dan buɗe dan wani masana'anta da wasu za su ɗarka koyan aiki ana dan basu wasu abubuwa har Allah ya sa su gama iyawa a musu freedom sunana Adamu Aliyu an fi sani na da baballe Alima nake gaskiya ka gane wanga taro na sasanci ne sannan kuma wanga taro abun farin ciki ne a guri na gaskiya tun da dama tun asali tun fil azal abokanan juna muke a gane ai wannan rikicin ne shi ya dinga rarraba kawunan mutane sai sa dalili kenan gaskiya fada da ya kare alfarma annabi muhammadu yawwa yanzu dai alheri ake so a samu kuma komai sai da matasa dama ka gane ai kuma muna son ci gaban matasan ne kuma Allah da mai girma rabul bago da muke tunani Allah ya bashi wannan kujera zai kula da matasa insha Allah masu nazarin al'amura dai na cike da fatar ganin wannan taro ya zama sanadin dakile wannan matsala ta sarasuka da matasan ke yi a birnin na Mina babban birnin jihar Niger da a gefe guda kuma wasu ƙananan hukumominta ke fama da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger. Wasanni a takaice. Masu sauraron mu barka da sake dacewa da mu a cikin wani sabon shirin labarin wasanni kuma za mu soma da kasar Gine Conakry da a wata hira da manema labarai a ranar hudu ga wannan watan na August. Ministan wasannin kasar cewa da Lansana Bewa Diallo ya tabbatar wa duniya cewa babu wata kasa da za ta shirya kwamfalar kofin kwallon kafa ta nahiyar Afirka a shekara ta 2025 sai kasar Gine Conakry. Ministan Lansana Bewa Diallo ya ce kasashen wanda ke son shirya wannan gasar a nan gaba su dabrari shekara ta 2027 ko ta 2029 kuma ta 2031 a matsayinsa na ɗan kishin afirka in jisa ya ce yana cike da baƙin cikin jin suka na fitowa daga waɗansu ƙasashe domin son su na karɓe wannan gasar suna nuna cewa ƙasar gine kri ba za ta kai labari ba to minista ya ce a yi wani waje amma kuma bakon balar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta shekara ta 2025 ba ita ko serena williams ya eh, eh, kwallon hannun tennis ta kasar amurka a yau talata ne a instagram da vogue ta ba da sanarwar dakatar da buga wasan tennis a nan gaba ko da yake bata ba da cikakken lokaci ba da za ta ajiye wasar amma masana na cewa da shakka fihi zai wakana bayan us open da za a buga tsakanin 29 ga watan Agusta zuwa 11 ga watan Satumba wannan shekara. 'Yan shekaru 40 da haihuwa da ta yi nasara har su uku a kwamfala daban-daban ta tennis ta duniya. Serena Williams ta ce wannan ita ce shawara mafi tsanani da ta yanke a ta 'yar wasar ta share sama da shekara guda ba tare ta yi nasarar cin ko wasa guda ba sai a ranar jiya litinin a kwamfalar toronto ta yi nasara nasara gaban 'yar kasar spain nuria pariza diaz da ke ta 57 a duniya a turmi biyu inda ta yi nasara a kan ta 6 3 da 4 a dai ranar 26 ga watan satumba mai zuwa da serena williams za ta cika shekaru 41 a duniya shi ko alexis sanchez dan kwallon kafar nan dan kasar chile a yau ne yake isa a marseille kasar faransa awa 24 bayan ya soke kwantaragensa da club ɗin inter milan na kasar kasar Italiya domin komawa Olympic de Marseille inda zai rattaba hannu da kungiyar ta kasar Faransa. Dan wasan da ke da shekaru 33 a duniya ya buga club din barsa da Inter Milan a yau din nan an yi ta raɗe raɗin cewa club din Turkiyya na Galatasaray ya nuna sha'awarsa ga dan wasan Alexis Sanchez ya zaɓi club din Olympic de Marseille na kasar Faransa. Shi ko Amadu Onana da aka haifa a kasar Senegal dan shekaru 20 da haihuwa da ke bugawa kasar Belgium da kulab din kasar Faransa na Lille a yau ya rattaba hannu bugawa kulob din Everton na kasar Birtaniya har tsawon shekaru biyar a nan gaba akan kuɗi euro miliyan 40 shi dai Amadu Onana ya iso a Lille a kasar Faransa a shekarar bara daga kulob din Hamburg na kasar Jamus akan kuɗi euro miliyan bakwai kawai inda ya buga wasanni 41 Haruna Mamman Bako na birnin birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Madalla an gaishe ka Mamana Haruna Bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. sojojin Isra'ila sun kashe Falistanawa uku tare da raunata wasu da dama a wasu harbe-harbe da aka yi yau talata a lokacin wani samame da aka kai a birnin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye ji ma'aikatan lafiya ta palestine harbe-harben dai sun faru ne kwana guda bayan wata yarjejeniyar ta buɗe wuta da ta kawo ƙarshen faɗan da aka shafe kwanaki uku ana gabzawa tsakanin isra'ila da ƙungiyar jihadi a zirin gaza 'Yan sandan Isra'ila sun ce jami'an tsaro sun killace gidan Ibrahim Al-Nabulsi wanda suka ce ana neman saruwa a Jallo a yammacin gabar kogin Jordan a tun daga farkon wannan shekarar. Rasha na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen Bakhmut da Avdiivka da ke gabashin yankin Donetsk a cewar wani janar ɗin sojin Ukraine da safiyar yau Litinin. wannan na faruwa ne yayin da makiyan ke kokarin haddasa asara mai yawa ga sojojin ukraine rundunar sojin saman rasha ta kai harare kan cibiyoyin soji da ke kusa da donetsk a wani mataki na taimakawa masu harba makaman atileri da saurin fafatawa da ake yi ta ƙasa da nufin kakkaɓe rundunar ukraine daga fagen jami'an leƙen asirin birtaniya sun yi gargaɗi a ranar 8 ga watan agusta cewa rasha na amfani da nakiyoyin fatattakar mayaka a dambas lamarin da ya haifar da hadari ga sojojin da fararen hula a yankin To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin hadiza kyari da ta taya ni gabatarwa da kuma julie levis gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta sulemani yaro nake muku fatan alheri ku kwana lafiya ma'asalam.